Wasu mutane da ake kyautata zaton ‘yan bindiga ne a Najeriya sun yi awon gaba da shugaban ƙungiyar Fulani makiyaya ta Miyatti Allah reshen jihar Kogin Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa tun ranar Juma'ar da ta gabata ne mutanen cikin kayan sojoji suka yi awon gaba da shugaban Miyatti Allah na jihar Kogin Alhaji Wakili Damana. daga gidansa da ke cikin ƙaramar hukumar Lakwaja, kamar yadda sakataren ƙungiyar Miyatti Allan na jihar Kogin, Malam Adamu Abubakar ya yi ƙarin bayani. Abun dai an zo mashi ne abun kaman su hukuma ne, sun zo suka kama shi forcefully. Sai suka nun, suka shirya ID card suka nuna a cikin jama'a fa a masallaci. So abun da ya bawo mamaki daga nan na kira CP na jihar Kogi na gaya mashi. Har yanzu an yi bincike within state level nan ba a samu. Rundunar 'yan sanda ta jihar Kogin dai ta ce tana gudanar da bincike domin gano ko su wane ne suka sace shugaban Fulanin kamar yadda kwamishinan 'yan sanda na jihar Kogin Mr. Idi Ayuba ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula. His people were there when they took him Personally, I've called his number about two or three times uh, day before yesterday. The number rang, but nobody picked. Okay. So presently we are just making inquiry to know where he is. Ya ce mutanen shi suna nan a lokacin da suka ɗauke shi kuma ni kaina na kira nambar wayar shi kusan sau biyu ko sau uku kuma tana ƙara amma babu wanda ya ɗaga wayar. To a halin yanzu dai muna gudanar da bincike ne domin sanin a ina ne yake. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar Kogin ke fafutukar ganin ta kubutar da shugaban karamar hukumar gundumar Yaba da 'yan bindigar suka yi awon gaba da shi a ƙarshen makon nan da ya gabata bayan da suka hallaka wani kwamishina a ma'aikatar fansho ta jihar Kogin, in ji kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Pango. government and security agencies are doing everything within uh, their powers to be able to ensure uh, Uh, the release. Gwamnatin jihar Kogin da jami'an tsaro muna iya yin ƙoƙarinmu domin ganin an kubutar da shugaban ƙaramar hukumar ta Yaba da a yanzu haka yake hannun 'yan bindigar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.